ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi alihi wa sanfaka bi sunnati ila yusin wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inna allazina ansha'u khawarij hum allazina kharaju ala ali radiyallahu anhu fahimta na wato lalle waɗanda suka kirkiro aqidan khawarij sune waɗanda suka yi tawaye ga ali bin abi talib radiyallahu anhu bi tahkim da sababin wannan tahkim din sune asalin khawarij na farko da iddatu umur kenan wato magana cewa zulkuwaisira at-tamimi shine asalin khawarij shine muke magana cewa wato abin da ya fi rinjaye wa'annan da suka yi tawaye ga aliyu bin abi talib su ne asalin khawarij ba wai wai zira a tamimi ba misali an gane ku saboda ne saboda al'amura masu yawa na farko kaunin jama'atun fi shakali da'ifatun kasancewar su jama'a ne a cikin siffa na na kungiya su ainihin masu tawaye ga aliyu ba su jama'a ne a cikin siffa na ne kungiya kuma lahadin ittijawuha a siyasi suna da mafuskantansu suna da fahimtar na siyasa kullura suna da fahimtar su ta siyasa su wayannan mutane farko suna kafirta mai saban Allah na biyu kuma babu hukunci sai ga Allah sannan kuma suna neman lallai a yi hukunci da littafin Allah misali kaga wayannan suna da su organization ne shop kuma organization ne suna da mafuskantar na siyasa suna da kuma shugaban da ke jagorancinsu su waɗannan ɗin akan yin tawaye gawa ga aliyu sun ba shi ainihin sharuɗa in ya kiyaye su bi shi in bai kiyaye ba su ne tawaye na'am wa ara'uha khassa suna da kuma ra'ayinsu a keɓance suna da akidunsu suna da ra'ayinsu suna da manufofinsu bikilafi zil kuwaisira wato sabanin shi zulkuwaisira wanda aka ce shine farkon khawarij misali shi menene aqidan shi sannan menene mafuskantan shi suwaye jama'an shi bai da kowa allazi kharaja wa tamarrada ala ala ala rasul sallallahu alaihi wasallam wanda yayi tawaye kuma ya kangare wa manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa annabi kai adalci domin kai baka yi adalci ba وبخلاف الكوغاء الذين كردوا على عثمان رضي الله عنه قالوا ان واواين nan da inda rududin wanda suka yi tawaye ga Usman bin Affan suka ce wa gidansa su ma wayannan wato kawai yan yamutsi ne ba su da mafuskanta a ce ga asalin aqidan irin wayannan mutane wanda suka yi tawaye ga Ali bin Abi Talib fa innahum ba misali na biyu kaunihim ahadasu asaran fikiriyan kaunihim kasancewarsu sun farar da wani gurbi na tunani su mutanen da suka yi tawaye ga Aliyu ba sun farar da wani gurbi na tunani a baliyan na akida na wadihan kuma gashi a fili an san menene akidan su amma sauran bangarori zai kuwa kira menene akidan shi kawai tsaban mara kunya ne kawai wanda ya rashin kunya ga manzo sallah da sallah. amma abin da ya shafi kafirta masu tafan Allah da abin da ya shafi yin tawaye ga shugaba da abin da ya kamar wannan kai tsaye misali shi bai da kowa an gani, su wa'annan sun farar da wani tasiri na tunani da yake da alaƙa da aƙida a bayyane fatamarrazu fatamarrazu da zalika an gaire sai suka bambanta daga wasu su da wannan fahimta din sun zama daban kowa ya san suna da wata aƙida daban wanda sauran mutane ba su da shi na'am wa yulhaqu bil kullum kullu man ala afkarihi wato ana riskarwa da khawarij duk mutumin da ya raka su duk mutumin da ya goyi bayan su akan tunanin su ya zama nam ko mutumin da ya musharaka da su a wajen ra'ayinsu ya zama dan khawarij a cikin kowane zamani nam wallazi afadana zalika huwa al-imam ibn hazm al-andalusi wanda ya fa'idantar da mu wannan shine al-imam ibn hazm al-andalusi az-zahiri na wallahu a'lam wallahu a'lam al-milal wan nihal sai eh, mu duba cikin al-fasl fil milal wan nihal ah. mashi wal haqq alladhi la rayba fihi kai zance na gaskiya wanda babu kokonto a cikinsa annahu la budda alaina an nufarrika baina zuhuri hadhihi al-firaq to ba bambanci a gare mu mu bambanta tsakanin bayyanan waɗannan kungiyoyi na khawarij din fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai mu bambanta tsakanin bayyanan wannan kungiya a zamanin annabi da kuma bayyanan su a sauran lokuta a zuhurin fi ahdi usman da bayyanan su a zamanin usman bin affan radiyallahu an na'am summa zuhurin fi ahdi ali radiyallahu anhu sannan bayyanan su a zamanin ali radiyallahu anhu an gane a gaban libya nan wajen za mu iya ɗaukan wani sabon salo mu ce akwai khawarij zamanin manzan Allah sannan akwai su a zamanin Usman akwai su a zamanin aliyu kowanne ga irin mafukantar shi na misali wayan baji an na farrika bayyana zuhurin hawari a lasuwarin ma ya kamata mu bambanta tsakanin bayyanan hawari akan wata sura na wa zuhurin na kafir akin la'ara wacce yawon kawai sannan kuma da bayyanansu su kamar wata kungiya da take da ra'ayi da wani mafuskanta sana da wani aim wanda yake da karfi an gane ku mu bambanta tsakanin wayannan kaga zirku wai zira shi kadai ne kawai kawai ya fito ya yi wa annabi tawaye ya ce ma annabi ya yi adalci don bai yi adalci ba ko to shi wani nau'i ne na kawari an gane sannan kuma ga nan su wanda suka yi tawaye ga usman sun kewaye gidansa sun ce sai ya sauka su nan kuma ba su da gida irin na wa'ancan na maganar ta mai sabon allah ko kawai mutane ne kawai a yamutsa kawai aka zubo su don su yi usman tawaye an gani ah. sannan kuma ga nan wanda su suna da tsari suna da komai nasu suna da akidonsu da komai wanda suka suka yi tawaye ga alibi na bi tsari ba asalin kawari wanda ake magana a kansu sun bayyana na zamanin alibi an gano wani ku ah. su ne wanda suka fito da wannan akidon nasu da manufofinsu har alibi ya yaƙe su rabiyallahu an na'am wa min haifu tijah da kuma ta bangaren mafuskanta a wuri mai karfi ومن هذا التجاوز وهو التشنيع على أمير المؤمنين رضي الله عنه. إيه ده بانجر ما كنت كان تشنيع موننا مونناوا ده أيضا تاوا أمير المؤمنين رضي الله عنه. نعم فقد ظهرت بوادرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه تو حقيقة وتو introduction أنت introduction ɗin ya bayyana a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam. ala abdullahi zil kuwaisira eh ta hannun abdullahi zil kuwaisira a tamimi shi ne dan fara bayyana da ita an gane ko amma ba ta zama kungiya ba lokacin fi zamanin usman radiyallahu anhu ala yadi sannan kuma zamanin usman ta hanyar wa'ancan gaugawa din wa'ancan wawayen mutanen wa amma min amma ta ita ƙungiya ce laha janmu, wanda suna da organization wa qa'id suna da kuma aqidu na'am faqad zahara hadha ba'da tahqiq to hakika wannan ya bayyana ne bayan tahqiq shine Allahu a'lam Thank you.

Eh. da shi ne da shi ne dama shi ne bayanin su ne suke da tsari suke da jama'a duk jama'a gaba ɗaya a da suke ne a gani suka jace mutane gauga kawai mutane ne wanda wani ma bai ma dalilin da ya sa suke suke ba gani da zamanin usman haka suke kawai an zugo su ne kawai ko ina ga suka fito da kawai eh zaune gari banza haka nan eh na'am نعم ke بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وكل من أراد أن يحصل على شيء من العلم duk wanda yake so ya samu wani abu na ilimi na da lau an yi ta ba makawa dole sai ya wahala in mutum na neman karatu duk da sai ya ji jiki قال أبو الحلال أبو هلال رحمه أبو هلال العسكري رحمه الله يا شيء وإذا كان علم مؤنثا في وحدة في الوحدة إذا علم يا زلمة شيء من أي ما كيوا لغة شن كأيشي إذا مثلا ينا كأيشي ilimi yakan ɗebe wa mutum kewa ka mutum yana iya yin wata guda a cikin ɗaki bai fito ba in dai akwai bayi na ainihin fitsari da kuma bayan gida misali sannan kuma yana da abincin da zai ci zai iya yin wata ɗaya cikin ɗaki bai fito ba in yana da littafin da zai yi nazari ko in yana nazarin wani abu na ilimi to babu ruwan shi ya fito ya yi fira da wani shi ilimi kamar yana ɗebe wa mutum kewa a cikin kaɗaici yana za ga wasu idan suna cikin kaɗai zai ga wani ya siyo fim ya siyo indian fim ko ya siyo american fim yana kallo wai saboda wannan ya ɗaya mai kewa shi kuma ɗalibin ilimi littafai zai mallaka in ya mallaki littafai yana nazarin littafai yana ƙaruwa da ilimi sai ilimin nan ya ɗaya mai mishi daga kaɗaicin da yake ciki na'am watanin filburga kuma shi ilimi kamar wato mazauni ne na dindindin lokacin bakunci yana zama tuwa kamar mazaunin mutum in yana cikin bakunci duk sanda ka je wani gari kana bako baka san kowa ba to ilimi na zaman toma kamar mazauni an gane ku wa sharafan lil wadi kuma ilimi daraja ne ga ainihin kaskantacce idan asalin mutum kaskantacce ne sai ya zama to ya nemi ilimi ya zama malami to wannan ilimi ya kan daga shi an gane ku in ka duba zamanin zamanin magabatanmu akwai mutanen da asalin su ajamawa ne ba su da daraja asali an wasu ma daga cikin su bayi ne kuna jin labarin alhassan albasari ai asalin shi iyayen shi bayi ne shi ma bawa ne misali daga baya ka zo ka yanta amma sai da ya zama to daga cikin manya-manyan malamai na tabi'ai ko akwai irin su a ba abin azira ba shi ma an ka duba halittar shi ma kawai zai ba za ka yi sha'awar shi ba yana da halittar shi halittar shi kuma yana da paradise yi irin shi gaba ɗaya ba shi da kyau gashi nan dai a takaice ba ba mutum bane kammalalle ga halitta amma da ya yi karatu sai da ya zama daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai akwai sanda Umar biyan lawan anu ya rige tambaya wai gari kaza waye malamin ka ba kamar ya gari gari kaza ta ce gari kaza na bar malam wani daga cikin larabawa ko daga cikin azamawa a ce a daga cikin azamawa gari kaza fa ce gari kaza ma na bar malam wani daga cikin larabawa ko azamawa ce azamawa sai dai ambaci garuwa da dama duk garin gaba ɗaya babu balarabe ko ɗaya sai da sai umar to Allah ya yi gaskiya Allah yana ɗagawa da wannan Qur'ani wasu mutane kuma yana wulaƙantar da wasu kashi Allah ta'ala yanzu ya ɗaga yanzu zamanin ajamawa ne kawai sai da zama to mafi yawan tabi'ai ajamawa ne an gane wannan ko kuma asalinsu wasu daga cikinsu bayi ne aka yanta su amma da suka yi karatu sai ya zama to larabawa su miƙa wuya gare su ku fahimce ni to saboda wannan shine abin da ake nufi cewa ilimi daraja ne ga mutumin da yake kaskantacce wa quwwatan lid-da'if kuma ilimi ƙarfi ne ga mai rauni idan mutum mai rauni ya yi karatu sai ya zama mai karfi na'am wa yasaran lil muqtari kuma ilimi wadata ne lil muqtir wadata ne ga wanda yake cikin talauci idan mutum yana cikin talauci yana cikin kunci ya nemi ilimi sai Allah ta'ala ya wadata shi ta hanyar da bai tsammani ba wani baha lil magmur nabaha ilimi faɗaka ne wato ilimi shahara ne ga wanda yake bai shahara ba na ce mutum magmur mutumin da ba a san shi ba bai shahara ba da zarar ya yi karatu zai shahara ɗin a gani ilimi yana shaharantar da mutumin da yake magmur mutumin da yake a rufe babu wanda ya san labarin shi da zarar ya yi karatu zai daga hatta ya haka bil mashhur har ya riskar da shi da ainihin mashhurai ya riskar da shi da mutumin da ya shahara wanda ake ambatan shi kana min haqqihi an yu'assira ala ala ala anfusil a'laq kana min haqqihi an yu'assar ya kasance daga cikin haƙƙin ilimi a fifita shi ala anfusil a'laq akan mafi tsadan ainihin abin marakai akan mafi tsada a fifita shi akan mafi tsadan zinari wanda ake ratayawa an gane tunda ilimi yana da wannan sifa to ya zama to daga cikin haƙƙin shi a fifita shi akan mafi tsadan abinda ake ratayawa a wuya an gane kamar su zinari su azurfa mutum ya fifita ilimi a kan wannan abin saboda muhimmancin sa wa ala ne ala akaramin aqd kuma a fifita shi akan mafi darajan abin wuya an gane ku na'am wa manya haqqin arifu daga cikin haƙƙin wanda ya san ilimi gayan sani an yi sani da fi istimaki duk wanda ya san ilimi haƙƙi haƙƙin gayan sani daga cikin haƙƙin sa ya dage wajen neman ilimin ya fuza bi fadilati domin ya samu nasara da falala A inna man kan kazi qazi kusabi to duk wanda ya kasance wannan shine siffan shi kana tafsir kana tafsiru fi dalabi kusura to zai zama to takaituwa wajen neman shi kamar sakaci ne mutum yayi kusuri in dai har mutum ya san darajar ilimi to bai dace ya taɓaita wajen neman shi ba ya dage da nema wata firi sannan sakaci a wajen samun ilimi na ya kori illa bi adamin tofi sakaci wajen neman sa ya kasancewa face da rashin gamdakatar ga mutum ya sakaci ga neman ilimi to Allah ya sa ba shi da rabo kenan ba shi da tawfiqi kenan wa man aqsara an duk wanda ya taƙaita ga neman ilimi au qasara dunahu ko kuma duk dai sakaci kuma bayan neman ilimi fal ya azan bi kudranin safaka to wato ya sanar da ya sanar da ainihin tabewa wato hasara na ciniki an gane ya sanar wa mutane ya yi asara wajen ciniki bai samu riba ba ya zo duniya a banza zai koma a banza wani kirra bi ko'udin himma wani kirra kuma ya tabbatar da ainihin wato zaunuwan himma ya tabbatar da da maimakon ya samu ulowul himma to ba shi da ulowul himma wajen neman ilimi yana da ugudin himma ne wato zaunannen himma Na wani ya rubi na kusanin ma'arifa kuma ya yi itirabi ya furta wa mutane da ainihin na ƙasan ainihin ilimi wani ya alam na aibal haz aufar wani ya alam an gubinar haz al'aufar an gubina alhaz al'aufar ya san cewa lallai gubina an mai kamunga wato mana an cuce shi da ainihin rabo wanda yake cikakke an mai kamunga domin bai samu rabo cikakke ba a rayuwar shi da duniya an gubina alhaz al'aufar cewa an mai kamunga daga samun rabo wanda yake cikakke wa kudla ala nasibul ajzal sannan kuma an yaudare shi akan samun Rabu wanda yake mai ko mai kauri bai samu rabu mai kauri a rayuwar shi ba wa ba al'arfa bil adwa kuma ya siyar da abin da yafi daukaka da abin da yafi kaskanci ya siyar da abin da yafi daukaka da abin da yafi kaskanci bi ma'ana ya mika ainihin lahira ya tafi duniya wa radiya bil akhas yi wajen anil anfas anil anfas anfas wato ya yarda da abin da ya fi ƙasƙanci a madadin abin da ya fi tsada ga abin da ya fi tsada shi ne ilimi sai ya yi wulakanta shi ya zaɓi abin da ya fi ƙasƙanci na'am wa zalika huwa dalalul ba'id wannan shine fata wanda yake mai nisa na'am wa qala az-zarnuji rahimahullah al-imam az-zarnuji Allah ya masa rahama yace tamannaita antum antum sira faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal junun bununu tamannaita wato kana burin an tumfiya ka zamanto wato kawai gari kana faqihan munaziran ka zamanto fakihi mai tattaunawa da manyan malamai a fage na ilimi ba tare da kawo wahala ba ce wannan hauka kala kala ne ka irin naka haukan kenan وليس اكتساب المال دون مجرأة تحملها فالعلم كيف يكون wato samun dukiya wato bai kasance wato ɗaukan shi zama ba tare da wahala ba samun dukiya wato ɗaukan shi bai zama to ba tare da wahala ba dole sai kawo wahala za ka samu dukiya fal ilmu kai fa yakunu to shi ilimi ya zai kasance ba wahala a same shi qultu sai nace zahaba ba'd al-awamil mimman lahum khibra tamma sashen mutanen farko wanda yake da experience yake da khibra cikakke game da akan neman ilimi zahaba wanda yake da khibra cikakke akan wannan sana'a din na ilimi ya tafi bi anna hunaka ba'd al-umur cewa akwai wasu sashen al'amura wanda ke taimakawa wajen samun ilimi mai amfani fa haka ha ai fa kuzha karke su ya aka ya kai dan uwana wala to sha'anu kada ka saba ma sha'anin wayannan manyan malaman wa qala ba'd al-awa'il wato sashen mutanen farko sun ce cewa ilimi baya cika sai da abubuwa guda shidda wato sai mutum yana da zihinin sakin sai yana da ƙwaƙwalwa mai haske an gane ko Allah ya halice shi dama da yana da ƙwaƙwalwa mai haske zamanin tsawili sannan kuma zamani mai tsawo wajen neman ilimi kada mutum ya yi sauri ya malanci kawai mutum ya ga ya ɗaukan fahimci wani abu na karatu kawai sai ya guji majalisi na ilimi ya koma ya malance misali da zarar mutum ya malance shi ɗan zai gaya mai ba sai ka dawo ba da irin wayannan wanda suke sauri su nuna kafin lokacin nunan yayi ba sa ƙara dawowa ko ba su yi karatun ba ba su yi karatun ba amma suna jin nauyin su dawo domin za a yi musu dariya a ce duk wannan bakin da yake da shi da wannan kaudin ashe nan yake karatun shi kenan yau ke ziya ba ko abin da ya kamata wannan wani za yana ta kauri wala da wuce iziya ba in ya zo zai same ka ne ce don Allah shi na so dawo karatu amma shi a ware ne karatun shi kadai kaga idan ka ware mai yadda ka ware mai a boye haka zai ɓoye ma cewa ya karatu wajen ka zai zo ne kawai ka ce ai shi karatu kawai ke shi bai karatu ne zai cewa bai da malami ce ni gaba ɗaya a nuna min gaba ɗaya garin Najeriya a wajen wane karatu shi mala'ika ne bai karatu wajen kowa ba na ba gani wani a yanzu musibar da ke damu ɗaliban ilimi da zarar mutum ya fara wa'azin nan ya shahara ana nuna shi a tv ko rediyo ya eh, ana jin karatun shi sai kuma ya zama to karatun ya kusan karewa yana son ya dawo to dawo wancan ba zai dawo karatu bane yadda kuke yi haka da tare kuke karatu haka in ya tashi dawowa kuma ba haka zai dawo ba zai zo sallama ne da malam to kan wakan lawo ya kaga yi mun yawa ne ko a zaɗin samun lokaci da Allah ko ɗan awa ɗaya. insha Allah duk wani abu insha Allah zan dauki nauyin wasu al'amura har da wani zai dauki nauyin wasu al'amura kamar da shi ke daukar nauyin ka to a cikin wani al'amarin in ka ware shi din nan ba zai taba gaya wa kowa yana karatun ba kuma da an zara an ce mai aika kafuwa ne aika kai yanzu kawai bisa ai ai ba ku ai wannan salama ba ai wannan zai nuna cewa shi dalibi ne dole ce wallahi malam wallahi tawadu kace ke da bidariya to wallahi malam kai ba malami ba ɗalibi shi tawadu ba ce kawai kana cewa ne kawai saboda tawadu sai eh, dan shuru irin haka din ne ko ba jona to tun kafin lokacin da zarar mutum ya zama to jama'a suna kallon shi a matsayin malami to wallahi zai ƙara dawo ba ba kwa ganin masu zuwa karatun jami'a wani zai tafi bai san komai ba daga karatun ƙur'ani karatun ƙur'ani da shi yake karatu wajen an gane ya yi musabaka ya wani abu to in ya dawo ba abin da ya sani ba zai zama a karatu da ku amma kuma zai zo zuwa karatu ba ba yadda za a yi wai wannan ya zo zai sa littafi wallahi wani ba zai karanta da ku ahalari ba ba zai karanta da wani littafi na aƙida ba karatu mai kyau ko littafi na hadisi kawai ya je ya yi karatu a jami'a ya samu ma ila ma ya zama doktor amma ba abin da zai karanta amma shi zai gaya mai idan ka dawo kai karatu kai doktor ne shi malamin za ka karatu wajen shi ko menene shi kai kana doktor kuma kai karatu wajen wanda ba doktor ba ai zai yiwu ba kuma ce to wannan irin wannan yana daga cikin matsala wato dole ne za ka yi karatu don ka yi maganin shedan tunda shedan yana rinjayar mutane da yawa ka zauna zamani mai tsawo ka yi karatu wanda da zaran ka fara malanta karka ka zama malamin dama Hmm? idan baka zama malamin baka fara karatu wallahi ba za ka taɓa karatu kuma shi nan kawai ba za ka taɓa ganin ɗalibin jami'a ya dawo ya karatu ba in ka taɓa ganin shi kawo guda ɗaya ya je jami'a ya dawo kuma ya sa lissafi shi ɗan kawai zai gaya mai kawo tsoron tsirani akwai wani wanda ya je ma zuwan da ya yi kawai ina ganin ya zo ya yi fasara ɗaya a jami'a yake shi wallahi ba jahili bane ba malami ne ya je saudiya ya ga manyan malamai yace yayi karatu wajen manyan malamai ya wuce jahili wallahi ko wallahi kan koyi ba ina ina jan baki ne sai yace jiran gaskiya ya fita daga can baki yana kama wani malami baki shikenan ya samu ya aje Saudiya da ya dawo yana magana kan shi yanzu wallahi ya riga yayi karatu ya wuce jahili malam wani malamin tsani malam wani manyan malaman duniya ana jin labarin ya yi karatu wajen su yanzu shi jahili ina ba ta kare dole shi ne hatta fahimta karatun ma sai to bilal yana nan yanzu ya shi malami ne kuma fasara ɗaya fasara ɗaya bai shi malami ba ma a halin yanzu bai karanci digiri ba ba ya tafi karatun digiri ne ya fasara ɗaya ya dawo ya ɗan dawo hutu yake dan nuna shi yanzu ai alhamdulillah ya karatu wani ke tare wallahi ka san koyi ba ce wallahi ni malami ne idan wani tafi ya sa na'am kifayatun wato sannan kuma isuwa a zamanto wato mutum ya mallaki guzurin da zai ishe shi sai ka tanaji guzuri ba a yin karatu ba kuɗi amalin kafir sannan sai mutum ya yi aiki mai yawa wajen nazari ya hana kanshi bacci ya yi ta nazari yana karatu wajen malamai sa'annan mu'allimun haziqun sannan dole sai ya samu malami mai hazaka ko da mutum na zuwa majalisi kullum yana karatu idan malamin ba mai hazaka ne. to karatun ba zai wani tasiri ba zai zama to yana zuwa makaranta kullum bai fahimci komai ba shahawatin sannan shi ma ya zama yana da sha'awar neman ilimin an gani idan mutum ko da zai shekara hamsin yana karatu amma ya zama to kuma ba shi da sha'awar karatun kawai an tilasta ne ya karatun ba zai zama malami ba sai ya zama to yana sha'awar yin karatun sannan ya karatu wa kullama na kasa min hazihi sitta shay'un na kasa bi miqdari min al-ilm duk sanda wani abu ya tauye daga cikin wa'annan shidan to na ƙasa bi miqdarin min al-ilm to wani gwargwado na ilimi zai tauye daga cikin tare da shi in babu ɗaya daga cikin wa'annan to insha Allah zai samu matsala gwargwadon abin da ya tauye gare shi shine an yi karatu na eh, yawwa ba wannan kullum ilimin shi gaba yake yi shi ne zai samu sauki walaikun salam wuya eh na'am na farkon shi daga Allah ne akwai wanda Allah ya bashi kwakwalwa na musamman to in ya hada da wa'ancan abubuwan za ga ya yi fintinkau ga sauran da sa wani kuma kwakwalwar nashi da kusa shi ne amma zai iya wasa shi ta hanyar neman ilimi kullum yana zuwa kullum yana zuwa sai Allah ya buɗa mai ƙwaƙwalwa. a ran amma ba zai kai wancan buwan da shi baiwa ne na shi wani Allah ya halicce shi ya mai allurar neman ilimin sun yi sun ka tana cin cin mahaifiyarsa kawai ana jeho karatu zai ɗauka ya haɗa wani kuma zai daɗe yi kaɗai a ta karatun mai ƙaruwa a amma yana naci yana naci yana naci a hankali sai Allah ya buɗa mai eh na'am da suna bai sallah wani fara baka babaru biyu da shi da ni ko suna bai sallah za a yi sallah wannan na Yeah. ba a mutu biyayya ga iyaye mara waka shi ba mutu biyayya ga iyaye ba ku tana mutu abubuwan da ba ambata ba ambata ba abinda ya bari sun da ya bari sun da ya fi wannan lafiya yau ilimi zai sallah zai sallah biyar sallah yanzu annabi da yace man qala la ilaha illallah dakhala janna kaji to annabi bai ambaci sallah ba da azumi da da wasu awwal da zaka ci ga ai dai mutum musulmi ne zaka ce zai yi zai yi sati daya a cikin kaza kaza kaza ai ba hannun ba zai sallah ba ina abin da nake na kawo misali ne akan cewa ilimi na iya daukan mutum ya zauna ba tare da ya yi filar kowa ba shi da kawo misalin wannan kai kuma matsayin ka da ɗalibin ilimi na makarantar akwai abin da ke dama ba zai yiwu a ce musulmi bai da shi ba ko ba za mu ce mun goyi bayan ayi musulmi ya je ya sallah kawai tsaya cikin mazan mazan a cikin waje da za ka ba kai da kanka za ka ba kanka ba sai kai tambaya kan shi ba eh ba tare da ya fito ya fito da mutane ba mana muna magana fa kan fira ne da mutane sallah fira ne na kai sallah ne kawai je dawo ya ci wala fakin ina ba tare da ya wuce nan ina goyon bayan kada ya sallah ne na shi da kai kanka zaka fahimci wasu abubuwa amma za Allah yake duk wanda yake la ilaha illallah ya shiga ba za ka ce ya rasulullahi ba kace ba baya sallah kenan ya rasulullah baya ba za ka ce ba ka san dama dan zai akwai maganar sallah akwai maganar ibada wata ba ta shiga aljanna saboda kare a ya rasulullah kenan ka annabi ya ba ta da kalmar shahada kenan ba ta da sallah kenan ba ta da azumi ba ta akwai magana da an kai da kanka zaka fassara sauran abubuwa ka hada ka duba waye mai magana mai magana zaka duba mai magana mutum ne wanda bai damu da sallan ba mutum ne wanda tauhidi bai dame shi ba to duka faza ne to kaza yake kaza yake kaza yake ni sai haka ake yi na'am <clears throat> akida a wuya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ونؤمن بالبعث والجزاء ونؤمن بالبعث muna imani da tashin kiyama wa jazail a'mali yawm al-qiyama sannan muna imani da sakamakon ayyuka ranar alkiyama. qiyama duk mun imani da shi wal ard muna imani da bujirowa zuwa ga hisabi wato gitto da mutum zuwa ga hisabi duk mun imani da shi wal hisab da shi kanshi hisabun wa qira'atul kitab da karanta littafi muna imani kowane mutum za a kawo mai littafin sai karanta muna imani da lada da azaba akwai lada ga aikin alkhairi akwai azaba ga aikin sharri wasirati muna imani da sirati wal mizan da mizani wal jannatu wan naru makhluqatan kaga su mutazila sun yi inkarin sirati da mizani ba wai sun yi inkarin shi kai tsaye ba sun yi tawilin shi a gani akwai bambanci tsakanin inkari kai tsaye ba mu yarda da shi ba da kuma tsakanin tawili shi tawili shine mutum ya fassara shi wato fasara da ba daidai ba misali su yan mutazila sun fasara ainihin sun ce babu ainihin mizani mizani wanda ake cewa za a auna aikin bawa da sun ce babu shi sun ce mizani wani abu ne wanda yake ma'anawi kawai Allah subhanahu wata'ala zai yi hukunci na adalci ga kowa da kowa shine mizani a wajen hukunci na adalci ba wai wani abu bane wanda ake daukan aikin mutum a sa a wajen an gane ku Ki so haka amma hadisi ya tabbata cewa lallai akwai wannan mizani wanda Allah ke halitta musamman aikin shi a ɗauki aikin bayi a auna an gane ku to duka gaba ɗaya mutazilawa sun yi inkarin sirhaɗi sun yi inkarin mizani sun yi tawilin ainihin mizani to amma ahlus sunna sun yi imani da shi kamar yadda ya zo cikin qur'ani da sunna na'am aljanna da wuta na dukan su gaba ɗaya ababen halitta ne Allah ya riga ya halicce su khilafa lil mutazila wal jahmiya yan mutazila da yan jahmiya sun yi inkarin samuwar aljanna yanzu sun ce babu aljanna yanzu ba wuta yanzu nan gaba ne Allah ta'ala zai halicci aljanna zai halicci wuta an gano wannan ko sun karyata hadisai ingantattu wanda suka tabbatar da har yanzu akwai wuta akwai hadisin da ya nuna da wuta da aljanna sun kai ƙara ko ko kuma wuta ta kai ƙara wajen Allah kaga a shekai na akwai ta sannan kuma akwai hadisin da ya nuna cewa wato abri dubi sala fa inna shiddat al-har min fahi jahannam ku sanya ya sallah domin tsananin zafi yana daga cikin huci na jahannama an gari saka akwai hadisai da dama da suka nuna annabi da ya tafi mai ya ga me ya ga ainihin wuta ya ga aljanna haka shi dukkan su gaba ɗaya da wutan da aljanna Allah ya ga ya halice su sannan ga kuma nasoshi na alƙur'ani inda Allah ke cewa wata gunnara lati uiddat lil kafiri ku ji tsoron wuta wanda uiddat an tanaje ta musamman gawa kafirai an riga ma an tanaje ta ba wai za a tanaje ta ba an gane wannan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun da allati wa qudu nas wal hijara uiddat lil kafirin kaga shikenan wuta an riga an halice ta an gane ku kuma an tanaje ta ne ga kafirai kuma ga manzon Allah lokacin da ya je miraji ya ga ya ga ainihin aljanna ya ga wuta sannan ga hadisai da dama sun tabbatar mana cewa wato an riga an halicci aljanna da wuta din to kasancewar su wayannan mutazila da jami'a wato nafsi na hadisi ba sa ba shi muhimmanci abin da ya shafi in dai hadisi bai zama to mutawatir ba in suna da ikon yin tawili za su yi tawilin shi in ku ba su da ikon yin tawili za su karye tashi. kai tsaye in hasira da daman yin tawili za su in ko tawilin bai yiwu ba a cikin wannan hadisin kawai karya ne ya sa abu hankali kawai haka suke cewa an gane wannan na'am la ya ne abadan wato ba sa karewa la tafna ya ne wato da wuta da aljanna ba sa karewa har abada to amma a wajen jami'a sun ce da wuta da aljanna za su kare nan gaba Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da kafirai gwargwadon wani lokaci daga baya sai ainihin a daga baya sai kaga shi aljanna da wuta din bayan yan aljanna sun shiga aljanna na wani lokaci yan wutan sun shiga wutan na wani lokaci daga baya sai ya kare sai wutan ya huce in wutan ya huce sai yan wutan su daga cikin wuta daga baya su ma yan wutan za su mutu sai zama to gaba ɗaya rayuwarsu ya kai ƙarshe su ma yan aljanna za su ji daɗi na wani lokaci ne daga bayan sai aljannan shi ma gaba ɗaya shi kenan ya expire idan aljanna ya expire yan aljanna za su fito daga cikin wannan aljannan su ma daga baya za su mutu an gani kullu nafsin za'iqatul sulmau kullu shay'in halikun illa wajh kowane abu zai hallaka sai dai fuskan Allah kawai kun gano wannan ku to kenan nan gaba suka ce aljanna da wuta su ma nan gaba za su za su kare za su mutu shikenan da za su mutu jin daɗi ya ƙare duk daga wa'annan nusu da suka yi nan innal ladzina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kaga wato shi aljanna mutane suna masu dawoma a ciki ba sa buƙatar wani musanyen shi ba musanyen shi an gane akwai inda Allah ya magana khalidina fiha abada ko eh wato Allah ya kira aljanna darul khuld gida na dawama eh lahum fiha darul khuld eh kaga sai Allah ya kira aljanna da wasu aka su jami'a suna ganin da wuta da aljanna za su yi expire sannan yan wutan da yan aljanna ma za su mutu an gani ko daga hadisai da dama da suka nuna cewa da wutan da aljanna za a shiga ciki har abada ne ba fita duk wannan bai dame su zai kai tawilin wannan sun ka ɗauki ayoyin da suka ce kullum nasu za a yi ƙasar maut wanda ana nufin a duniya ne an gane wani ku a cikin duniya kowanne rai zai ɗanɗani mutuwa amma a lahira ba rayuwa ne na dawwama idan mutum ya shiga ya shiga cikin ta har abada an gano wannan sana'ani mai sulhu salam ya yi wani littafi akan huludul janna wan nar ya yi littafi ya kawo dalilai da yawa cikin qur'ani da kuma dalilai da yawa cikin hadisi da suka tabbatar da aljanna da wuta ba sa karewa har abada sannan yan aljanna da yan wuta su ma har abada ba sa karewa an gane ku idan kafiri ya shiga wuta har abada idan musulmi ya shiga aljanna har abada ba ya karewa an gane wannan ko wannan shine wannan shine aqida ta ahlus sunna kan wannan matsala din idan ji mutum ya ce ma aljanna za ta kare ko wuta ka san ba dan ahlus sunna bane dan bid'a ne wala tabidani wato ba sa karewa har abada ba sa lalacewa mana wala ta bidan ba su lalacewa ashar eh ilam annan nara fil akhirah naran ka sani cewa lalle wuta a lahira wuta kala biyu ne narun akwai wuta wanda yake karewa akwai wuta mai dawwama har abada wannan shine tafsilin da ibnu qayyim ya kawo kuma dalilin da yasa ibnu qayyim ya yi wannan magana wato akwai hadisai da suka nuna kamar wuta zai ƙare kuma hadisan ba su inganta ba to ibn qayyim al-jawziya musamman ma ibn ibn ibn taymiya ibn taymiya sai ya kuskuren fahimtar cewa hadisan sun inganta sai ibn taymiya ya kuskuren fahimtar hadisan sun inganta hadisan da ke magana wuta zai ƙare to sai ibn taymiya sai ya tafi akan fahimtar cewa wuta zai kare an gano wannan amma aljanna za ta dawama to daga baya sai aka gano hadisan ba su inganta ba to na gano hadisan ba su inganta ba shine ibnu qayyim ce wannan bayani cewa wutar kala biyu ne akwai wutar da ke karewa duk da shi ibn qayyim ba wai ya gano shi ma ya dauka hadisan yanzu inganta kokarin jam'i tsakanin nusus din da suke magana kan abun shi yasa ce akwai wutar da ke karewa akwai wutan da ke dawama har abada ba ta karewa na farko wanda yake mai karewa iya na rubuta almuzulmi shi ne wutan masu sako masu zunubi wutan masu sako masu zunubi shi ne yake karewa daga cikin musulmi tunda musulmi zai fita daga ciki idan ya fita daga ciki wannan wuta zai huce wal ukhra narul kafirin shi kuma ɗayan fa shi ne wutan kafirai shi ne mai dawama wutan kafirai mushrikai هذا خلاصة ما حرره ابن القيم wannan shine khulasa na abinda ibn qayyim ya tace fi wabil sayyid al-kitabin shi al-wabil sayyid na'am ko huwa al-haqqu alladhi la rayba fihi wannan shine gaskiya wanda babu kokonto a cikin sa na'am wa bihi tajtami'u al-adilla da shine dalilan ke taruwa da shine dalilan ke taruwa na masu ganin wuta na karewa da masu ganin bai karewa to wannan tafsir din shi ke na kawai an huta a gare amma ibn taymiya ya tafi akan cewa wuta zai kare saboda wa'annan hadisan da ya dogara kansu amma hadisan ba su inganta ba sana'ani ya yi wani littafi bala'ul janna wannan a cikin littafin rafi'ul sanar a gani na magana bala'ul janna wannan a cikin littafin ya ambaci magana na ibn taymiya da ya ba da fatawa kan cewa wuta zai kare sai ya kawo adilla din kuma ya yi raddin adilla ya nuna kuskuren wannan fahimta din to ibn tabiya ya dauka cewa hadisan sun inganta sai ba da fatawa amma hadisan ba su inganta ba nasiru zai albani ya yi takari da hadisan hadisan gaba ɗaya daga mawdu aiki da ifai an gano wannan wato mai sharhi na na dahawiya ya kawo hadisan wanda ibn tabiya ya dogara gare su shi ma ibn qayyim shi ma ya tafi akan wannan fahimta amma kuma daga baya ibn qayyim ya fahimci akwai matsala sai ya sauri ya sanyi, sai wannan tafsir din yana da mangaro guda biyu akwai inda kai tsaye yake wuta zai kare yadda ibn tabiya ya faɗa sannan kuma akwai inda ya yi wannan tafsirin a cikin alwabil sayyid sai ya wannan tafsir din an gane wannan ko to kaga duk yadda malami ya kai ga ilimi insha Allah sai ya samu dan zaliya ko yare an gane kuma dole ne za ka shiga shi malami ne babba amma ga ya samu yayi kuskure kan wasu matsaloli na addini an gane saboda Allah ya nuna ma sarrafa da baka cika goma ba misali kun ga ibn tibiya malamin su ne amma kuma sun mishi rabbi sun nuna abin da yake daidai sun nuna kuskuren shi na'am na'am baka ji da baka ji abin da wani faɗa ba akwai dalilai mana idan idan idan mutum ya riga ya fita daga ciki wutan ba kowa a cikin wutan ne wani zai kara shiga babu kara shiga cikin wutar hmm? shi ya gada daga ciki ko da masu shigan shi aka yi wajen akwai akwai nusu da suka yi nuni a kan abu shi da albari ya ce wa huwa alhaqqul ladzi la rayba fi shine gaskiya wanda babu kokonto a gare shi wa bihi tajtabi'u al-adilla nan da shine dalilai ke taruwa kenan akwai adilla ba da wannan ne ake jamfin wannan adilla ɗin alanu fala ta karra bima zakarahu sharh kuna kada ka rudu da abin da mai sharri ya ambata a nan wajen ibn abul iz al-hanafi na'am ibn al-qayyim fi shifa'u da kuma ibn al-qayyim a cikin littafin da shifa'u al-alim yau a cikin shifa'u al-alim ne ya ambaci wannan ra'ayin na farko wa hadil arwa da littafin shahadil arwa ila bilad al-afrah shi ma anan ya ambaci wannan magana wuta zai tare amma daga bayan kun gana ya zani ko bimma na yunafi hadha al-ladhi lafasu abin da zai karo da abin da na yi tarfifin shi a nan wajen fa innahu ma lam yatabayyana zalik domin su ba su yi bayanin haka ba su ba su kawo hujja ba Wane walaysa fi yi dalilin shi? a ciki babu wani dalili wanda yake sari wanda yake bayyananne sahi ingantacce yadullu ala fana'in wanda ke nuni akan karewar wutan kafirai kawai gaya zai zama to dalili dalili da suka kawo yana nuni akan karewar wutan waye wutan musulmi hmm. a gani babu wani dalili wanda ke nuni akan karewa wutar kafirai Allah ta'ala kama qala fi ahli janna. Allah kamar yadda yayi magana ga yan aljanna la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum min hadhi mukhrajin wahala baya shafan yan wuta a yan aljanna su ko ba zaman to masu fitowa daga cikin ta ba kaga ba zaman to masu fitowa ba idan har wutar zai kare yaya za su fito ko an nuna su ba za su fito daga cikin ta ba har abada am qala muslimi fil kafirin qala mislahu qala mislahu maqulun bi ya faɗi misalin shi ga kafirai wa ma hum bi kharijina minan nar ba su zamanto masu fitowa daga wuta ba har abada wa ma ruwiya an amr abinda aka ruwaito daga daga Umar da waninsa akwai asari an ruwaito asarai daga Umar da wasu ga cikin sahabbai da nuna wuta kamar zai kare baya inganta ta bangaren isnadi da ifi ne to nan ne Ibn Taymiyyah ya dauka ya inganta sai ya kafa hujja da wannan hadisan an gane sai ya bada wannan fatawa din kuma sai ya kuskure kama bayyantu fi kuma da kuma hadisi da kuma magana cewa rahaman Allah ya rinjaye mai fushin sa rahaman Allah ya rinjaye fushin sa kaga wannan na hukunta wuta ya kare aljanna kuma ya ya tabbata Inda rahaman Allah ya rinjaye fushin sa eh? shi wuta ya fushin Allah ne aljanna kuma rahaman Allah ne to in rahama Allah ya rinjaye fushin Allah to ya kamata kenan a ce mai a ce wuta ya kare aljanna ya tabbata sannan kuma da khalidi na fiya a haƙaba? za su dawoma a cikin ta a haƙaba haɗaba zamunna labisi na fiya kai labisi na fiya a haƙaba. za su dawoma a cikin ta zamun zamunna masu tsawo a ga haƙaba? ta ce zamun in an ce zamun zamunna yana da iyaka a nan to wannan nasi a haƙaba ɗin nan da kuma sauran nusus da shi aka ɗauka cewa zai ƙare to amma sai Allah ya ce kuma khalidi na fiya abada kaga an fassara mana a haƙaba din zamanin na masu tsawo din shine zamanin da ba shi da iyaka zamanin da ba shi da iyaka har abada har abadan abadan ji bahaushe an gane? kama ba da abin da aka ruwaito daga umar bai inganta ba shi da wasu kama bayyantu fi ta'aliki kamar yadda na yi bayanin shi a cikin ta'aliki na da kuma sharhi na a ta'aliki na kan sharhi na da hawiya a gane ka faɗa ga wannan magana sannan cikin hadisai da ifai a cikin hadisun da ifa na in albani na yi bayanin wannan cewa bai inganta ba mujalladi na biyu wanda yan zuru kariban insha Allah mujalladi na biyu yana nan fitowa nan kusa insha Allah lokacin kafin ya gama cika sauran mujalladai kenan ba <laughs> yana cikin mujallabi na biyu sai ah. mujallabi zai fito insha Allah na biyu yana wancan ina wannan yana cikin yana wannan ah. an gani Allahu a'lam Na'am. Eh. ko azaba cikin za ta yi a lokacin da ke gidan gidan ba mai shiga tun dama shi aka tabi gidan domin shi da eh, ya kaga wannan gida shi an riga an gama da matsalan gidan ya ƙare wa alaikum salam za mu yi littafi ne ba za mu ƙara cewa hmm, akwai wutan kafirai shi kafirai ya shiga wuta yaya shi ba musulmi ba Shi ne ke magana nassin da ya zo akan cewa wuta zai kare nassi ne kan na musulmi wanda ya nuna wuta zai dawama nassi ne na kafirai ana kana abin abin yake yi wutan musulmi na da iyaka wutan kafiri bai da iyaka tunda shi kafiri wa ma hum bi kharijin min an-nar labisina fiha ahqaba a gani? eh eh da hmm. eh, hankalin su ne bai zuwa shi sa sai suka yi ne shi an gani na amuli bismillahir rahmanir rahim as-salatu kalfal imam muslim barran kana aw fajira sallah a bayan shugaba musulmi mutumin kirki ya kasance ko mutumin banza inda har shugaban musulmi ne bai yi ridda ba to yin sallah a bayan shi wato nan wato yana daga cikin aqida na ahlus sunna yin sallah a bayan shi wa yara ashabul hadith aljum'ah wal eid wa ghayrihima wato ashabul hadith ahlus sunna jamaa as suna ganin wato sallar jumaa da sallar eid biyu da wasu daga cikin salloli wato kalba kullin imamin a bayan kowane irin shugaba musulmi barran kana aw fajiran shin na kirki ya kasance ko fajiri an gane matuƙar dai shugaban bai yi rinta ba to bin shi sallah ya halaka wa yarawna jihadul kafarati ma'ahum kuma suna ganin jihadin kafirai tare da su in za a wato in shugaban shi wannan fasikin in zai yaƙi kafirai su ahalin suna suna ganin wato a taimaka mai wajen yaƙon wannan kafiran tun da aiki ne wanda da mu da shi mun yi tarayya duk aikin da muka yi tarayya da mu da shi to a yi tare kamar sallah mun yi tarayya da shi to mu yi tarayya kamar abin da ya shafi zarka kamar abin da ya shafi jihadi duk irin wannan aikin hajji duk wani abu ne wanda Allah ya umarci shugaban yayi kuma an umarce mu yi to da haka ne dai ayi tare gaba daya wajen kanu dawaratan fadaratan ko da sun kasance azzalumai fajirai shugabannin mala ya arabai mai tama ko da shugabannin azzalumai ne fajirai kada wannan ya zamanto dalili da mutum zai yi tawili ya kibin ya ce azzalumai ne fajirai ne misali idan mutum ya ƙi bin su don wannan ya zama to yana da wani fahimta nawa na khawarij da mutazila wa yarawna du'a lahum bil islah kuma ashabul hadith suna ganin yin kyakkyawan addu'a gare su Allah ya gyara su an gani yana daga cikin aqidar su ayi addu'a shugabannin mu da suke fajirai Allah ya gyara mana su Allah ya sa su zama to na kirki wa kuma Allah ya sa su samu ainihin gam da kasar su zama to salihai wa basil adali kuma Allah ya ba su dama su shimfida adalci ga talakawa kai musu wannan addu'a hmm. Allah ya ba shi wagabanninmu dama su shimfida adalci ga talakawa idan kai wannan addu'a waye zai karu kai za ka karu hmm. in shugaban ya zama tonan kirki waye zai karu kai za ka karu in shugaban ya zama na banza ba waye zai cutu kai za ka cutu misali ko in ya zama azzalime kai zai zalunta sai ya rike ma kuɗi ya hana ka walwala kullum kai ka Allah ya isa kuma Allah ya san ba zai tasiri gare ka ba zai yi lahira eh wala yarawna al-khuruj alayhim bis-sayf kuma su ashabul hadith ba sa ganin yin tawaye ga shugabanni da makami a ɗauki makami a ce za a yi za a yi kuruji ga shugabanni wannan bai daga cikin aqida da manhajin ashabul hadith wa in ra'aw minhum al-udul an al adab ko da sun ga shugabannin sun karkace daga adalci a ga da shugabannin suna adalci daga bayan suka karkace suka zama to azzalimai ba su adalci to wannan baya hukunta ka ɗauki makami ka ce za ka yi huruji gare su wato sun karkace zuwa ga zalunci da kuma diddin zalunci wa ya rauna kitalar fi'a albagiya su ashabul hadis suna ganin yakan ƙungiyar da suka yi tawaye ga gwamnati idan aka samu ainihin shugaba da yana yin adalci daga bayan sai shugaban ya koma yana zalunci sai aka samu wata kungiya kawai sai ta ɗauki makami ya suna wannan kungiya ana kiranta alfi'a alfagiya ana kiranta kungiya yar tawaye idan ya zama to ba su da wani tsari nasu na musamman in suna da wani organization suna da aƙidansu da tsarinsu da komai da komai sun zama sun zama kawari amma idan tawaye suka yi amma kuma aƙida ɗaya komai ɗaya sai dai wajen manhaji aka bambanta to wayannan suna da dan fahimta na khawarij amma ana kiran su buga wayannan azzalumai ne su yan tawaye sunan su an gane ba su kai matsayin ba, tunda aqidan su ba irin na khawarij bane shi ba sa kafirta bai sabo su kawai suna ganin halaccin a yaƙi mutum da in yayi tawa in yayi sabon Allah suna ganin halaccin a yaƙi shugaba in yayi tawaye misali a ɗan shugaba yayi zalunci an gane to wannan shine bambanci tsakanin buga da kuma ainihin wa khawarij hatta tarja ila da'atil imam al-adil wato za a yake su har sai sun koma zuwa ga yin biyayya ga shugaba wanda yake adali an gane ko a nan wajen me bambanci tsakanin idan dole ne idan mutum bagi ne dole ya zama to gwamnati ta fi shi gaskiya ko zai iya zama to ya fi gwamnati gaskiya za a iya samun ɗan tawaye ya zama to ya fi gwamnati gaskiya wato duk abin da yake faɗa gwamnati na zalunci kaza tana yin kaza tana duk tana yin wannan zaluncin sai dai tawayen da da yi shine kuskuren na fatan gane saboda ka in ka ji an ce mutum ɗan tawaye kada ka ɗauka cewa wai zai yi da gaskiya zai iya wa ma shi ya fi gaskiya zai iya wa ya fi gwamnati kirki Ina daga shi wanda ya tawayen ma ya fi gwamnati kirki na fatan gane akan haka za ka fassara taqtulu ammaran alfi'atul bahiya wato kungiya ɗan tawaye za su yaki wa ammar bin yasir za su kashe ammar bin yasir su wane ne kungiya ɗan tawayen su ne kungiyar mu'awuyar bin abi biyan lawa anhu an gari aliyu bin abin alif shi aka yi wa mubaya sai aliyu bin abin alif ya nemi cewa wato zai cire mu'awuyar daga mulki lokacin da aliyu ya hau kan mulki ya fara kwaskwarima yana gyaran fuska ga gwamnatinsa ya cire wasu ya tabbatar da wasu an gani sannan kuma aliyu bin abi alib ya canza capital daga madina ya koma ya koma kufa gani wanda wannan canza capital din daga madina ya koma kufa ya buɗe kofa na shubha ga jama'a da yawa kace me yasa zai canza capital daga madina ya koma kufa ta ce akwai magana ƙasa sannan kuma na biyu duk sojojin a duk gwamnonin da usman bin affan ya naɗa da ya hau kan mulki sai fara cire su ɗaya bayan ɗaya daga cikin gwamnonin akwai mu'awuya ya aika mai da wasiƙa cewa da zaran ka ga wannan wasiƙa wannan wanda ya karɓi wasiƙa wanda ya kawo ma wasiƙa shi zai zama gwamna kai kuma za ka sauka sai mu'awiya ce to ka gaya min cewa na yadda zan sauka amma ko ba zan sauka ba sai idan an binciko masu kashe Usman tukuna mun fahimci Aliyu bin Abi Talib yana so ne idan mun sauka akan mulki shi kuma ya ƙi binciken wayannan mutane saka ba za mu sauka ba sai an bincika kaga a san ka duba kun shubu a cikin al'amarin an gani abin ha ne amma Aliyu bin Abi Talib san ba shi da hannu wajen kashe Usman to amma sai ha ya nuna kamar yana da hannu tunda shi wanda ya nuna shi kamar canza kafita nan kake ka canza kafita ka koma ina Madina me dalilin canza wannan kafita ne ya nuna kenan yana tsoron zama a Madina fiye da gaskiya kenan haka za su yi nuni a kai su masu bi masu wannan tawaye sannan gashi kuma yana ta cire gwamnonin Usman saboda ya cire gwamnonin nan dan bai so a yi bincike saboda yana so ya zama to yana da karfi cikakken karfi kada a binciko masu kisan an gani to wannan sai ya sanya muawiya ya ce shi wallahi ba zai sauka ba dole sai an gama bincike in an gama bincike aka fito da masu kashe usman aka kashe su ya zai sauka kun ga kun duba wannan ai yana da wasu yan hujjoji haka amma kuma matsalar shi ne ko da misalin an ɗauki fansa kan usman ko ba ɗauka ba me kamata yi ya sauka ko an ɗauki fansa ko ba ɗauka ba wannan bai zama towa hujja na tabbata kan mulki ya sauka saboda akan haka mu'awiya ya ce shi ba zai sauka ba sai mu'awiya ya yi kuskure a wannan bangaren an gani aliyu shi ne shugaba ko da kana da gaskiya yana iya cire ka ya sa wani kuma ko da wannan ya yi ko bai yi ba kai ko da ma shi ne ma a kaddara ma shi ya kashe usman din wannan bai zama towa dalili na tabbatar kakan mun cikakke ba za ka sauka ba an gani wannan ko to kaga nan wajen shi shi ya yi tawili ne ya yayi ijtihadi kuma wannan shine iya fahimtar shi akan matsalar din cewa ba za a sauka ba sai an gama binciken masu abin nan to kaga sai duk da haka sai annabi ya kira su asul bagiya duk da cewa sun yi wannan kawaye ne da tawili idan mutum ya yi kawaye da tawili ba a zargin shi yana ma da lada akan kokarin da ya na ishtihadi idan mutum mujtahidi ne ko da ishtihadi shi ya kai shi zuwa ga fasikanci ko ya kai shi zuwa ga kafirci shi ba kafiri bane to wannan yana daga cikin fiqhun da ya shi a gane ba in sun ji an kira muawiya a fiatul baqiya da shi da mutanensa da kaga an kira su yan tawaye to dan tawaye wanda ya tawaye bi ta'wil la da ma yake samu ba ba bane an gani shi tawaye muawiya da tawili akwai mutumin da zai kafirta bi ta'wil kamar mutumin nan da yace in ya mutu a kona shi din nan saboda idan Allah ya samu iko akan shi zai mai azaba kaga ya kore ma Allah ne ya kore ba Allah iko in Allah ya sami iko a kaina zai min azaban da bai taɓa ma azaba kowa ba a ƙona sha wuta wannan magana na ce ya fitar da shi musulunci ka kafirci ne maganar da ya faɗa na fitowar ya inkarin inna Allah ala kulli shay qadir amma kuma daga baya da Allah ya tambaye shi me yasa kai haka yace wallahi tsananin tsoronka ya sanya mai ya sanya ni kuma ban sani ba sai inkarin ikon ka tsananin tsoro ya firgita Allah ce tafi ya gaba shi. a gani, in mutum ya yi tawili ya zama to ishi ya yi tawili ya yi kuma tawili ne ya zama to ya tura shi kafirci ko ya tura shi kasuwanci ba da gangan yayi ba da dama zai samu kun gane wannan ko to su yan shiya kawai su suna sun duba zahirin nan dan tawaye to akwai dan tawaye da zai tawaye yana ganin yana da hujjoji masu karfi na yin tawayen duk da yayi kuskure amma shi tunani yake daidai kakan daidai yake irin wannan lada yake samu ba ma zunubi yake samu ba haka wannan hadisin da yace tarkulu amara al-fi'at al ingantacce ne amma fahimtar fiqh shi ne shi a basira ba an gano wannan yawa Allahu a'lam na'am amma saboda yana kan wannan administration da kwasisi mutu da yake yawan rubuta yi me yasa ba zai rubuta ba an ce ya rubuta yi kullum ba ya san ana sayar da cewa an shugaba ana min nasiha ne a abu shi kan shi turutun yan faɗa haka turutun akwai magana da ya faɗa cewa shugaba ba zai inkari a alfajiri na fi firar da ake da shi a kan to wani lokaci muna faɗin magana ne ba ku rubuce shi ba wani kawai magana yake faɗa bai ma san abin da yake faɗa ba wani kuma ya san abin da yake faɗa son rai idan har gwamnati ta mai sai yi man ara da hanyar sa da zai su dan salafi a lafiya idan gwamnati bata mai ba sai kuma ya koma kawai ya fito ya ta inkari shi dole ne a gaya mun gaskiya ba zai yi ya za yi mutum ya yi laifi a ce a ɓoye ai ba magana ɓoye ba an ɓoye ba ya yi adalci ba kenan shi talaka ya yi kuskure an mai nasiya a bayyane shi kuma sai shugaba a ɓoye bai an yi adalci kenan misali أنا يعني. نعم. الأشياء بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن إليك